ni zan ma komanda ɗin nasu magana akan su canza musu wanda za ta raine su yara fa har goma sha ɗaya za a danƙa makaruwa gaskiya ba su yi tunani mai kyau ba za ta iya ɓata su ranta a matukar ɓace take yin maganar cikin kwantar da murya dr mark ya ce ina ba ki shawara dokta kada ki ce za ki shiga maganar nan ta ranar da mejo ya kawo shawarar a bata kulawar yaran kin nuna kuskuren yin hakan amma sai ba su damu ba saboda sun san halinta kuma sun san za ta iya ne kamar yadda ya ce ta saba yi musu aiki so bai kamata ki damu ba dr brown ya daura da cewa sun fi mu sanin wace ce ita mu sanin da muka yi mata na karuwa ne su kuma a matsayin ma'aikaciyar su suke kallonta ba za su taɓa damƙa mata amanar yaran ba tare da sun aminta da ita ba gyaɗa kai dr laura ta yi kenan na haƙura ba zan yi musu magana ba amma ina so zan ba mu soyayya angel kyautar waya saboda ina so mu rinka yin magana da ita akai-akai na fahimce ki kina son yaran sosai ni kaina na kamu da kaunar su har na fara jinkewar su a cewar Dr. Mark Dr. Brown ya ce aini har kasar su zan iya zuwa ganin su idan na so don haka banda damuwa muna a tare da su sun jima suna tattaunawa a tsakanin su kafin daga bisani kowa ya koma bakin aikinsa daular alhaji musa can bangaren Dr. Shorem. ‘Yan kwanakin da ya yi a gidan ankul ɗin nasa, rayuwar shi ta kara canzawa. A yanzu Dr. Shorem bai da matsalar komai. Ta kowane bangare yana samun kyakkyawar kulawa. Kullum yana kwance a cikin gida. Idan ya gaji da zaman ɗaki yakan fito ya zagaye gidan tare da Zinatu. Yana matukar jin daɗin kulawar da take bashi. Sun shaku da juna kamar sun yi shekara a tare. Hatta abinci a tare suke cin shi. Sai dai akwai wani abu da ya fara damun Zinatu. hoton da yake yawan kallo a wayar shi abin ya bi mishi jiki kamar ibada idan ya fara kallon hoton baya so kowa ya zo kusa da shi kuma baya son kowa ya san hoton menene yake kallo duk idan ta faɗo ɗakin shi yana cikin kallon hoton da sauri yake danna fawa butun na wayar ya kashe ta ta rasa gane wace ce yake yawan kallo dan ta fahimci ba karamin so yake yi mata ba kashi ita kuma Allah ya jarabce ta da masifaffen kishi ba ta son gani yana kallon ba ta son ganin yana kallon hoton har kuka take yi a ɓoye ba tare da sanin kowa ba a kishingide yake saman katafaren sa. tun safe bai fita ko ina ba ko kofar bedroom ɗinsa bai leka ba farin shirt ne a jikinsa babu riga ka baki ɗaya hankalinsa na akan screen ɗin apple laptop ɗinsa da ke ajiye saitin kansa da ya ɗora saman filo san bai ji takun tafiyar ta ba saboda hankalin shi baya a tare da shi wankan swiss lace ne a jikinta launin ash color riga da skirt sun bi shaf din jikinta kamar a jikinta aka ɗanka kayan duk da ba ta da kiɓa, kayan sun yi mata bala'in kyau tani da lami ne suka yi mata makeup hatta ɗaurin ɗan kwalin kanta su ne suka ɗaura mata shi ziririyar sarkar wuyar ta ne ta ziririyar sarkar ta diamond ce stone ɗin jikinsa sai kyalli yake yi ta yafa gyale a saman kafaɗarta, hannunta riƙe da handbag kanshin turaren jikinta mai daɗin shaka a hanci hankalinta ba a kwance yake ba tun kafin ta shigo ɗakin ta yi mishi sallama bai amsa mata ba har ta gaji da yin sallamar shi yasa ta yanke shawarar shigowa don ta ga ko bacci yake yi ne tun kafin ta so gaban gadonsa blue eyes ɗinta suka sauka akan screen ɗin laptop nasa ras ta ji gabanta yayi mugun faduwa zuciyarta tamkar za ta faso kirjinta saboda zafin da take yi mata zinatu tana da saukin kai sai dai tana da zuciya idan ta hasala ranta ya ɓaci sosai ganin abin da yake kallo hoton da ta tsana a duniyar nan duk da bata san hoton menene yake kallo ba ranta ya bata cewar budurwarsa ce yake kallo idanuwanta sun makance ba komai suke hango mata ba face Dr. Shiram ɗin ta rungume ta mace a kirjinsa rantsa ido ta yi da karfi ta fasa wata iriyar gigitacciyar kara wanda ya ta yi silar firgitar da shi ta sauri ya miƙe tare da wurga idanuwansa kanta tuni ta saki jakar hannunta kasa zafafan hawaye ne suka wanke fuskarta hankalin shi ba karamin tashi yayi ba a harzance a hanzarce ya sako daga saman gadonsa ya nufo ta fuskarsa da alamar rudo ya furta zinatu lafiya me ya faru girgiza mishi kai ta rinka yi tana faɗin kada ka matso kusa da ni yaya shirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka baki ɗaya ta gama rikitar da shi zinatu ki nutsu ki min bayani me ya faru da ke ko wani abu ne ya tsoratar da ke cikin shekar kuka ta ce yi shirin ba zan iya jurewa ba zuciyata za ta iya bugawa tun ɗazu muka yi magana da kai akan za mu fita yawo a tare ka ce min in je in shirya kafin in dawo kai ma za ka shiga wanka ka kintsa ashe ka yi komai ba ko wankan ma baka yi ba ka zauna kana kallon hotonta saboda ta fi ni muhimmanci a wurinka ba tun yau ba kullum ne sai na ganka kana kallonta wai wace ce wannan ne da me tafi ne numfashinta na fita da hucin zafi ta karasa maganar tare da juyawa da gudu ta fice daga ɗakin nashi hankalin shi ba karamin tashi yayi ba idan shi akan bayanta har ta bace maganin shi dafa kansa yayi da hannu ɗaya har cikin ransa bai ji daɗin kalamanta ba bai so yayi sirar bata mata rai ba duk da bai fahimci inda maganganunta suka dosa ba limshe idanuwansa ya danyi kafin ya ware su a hankali yayin da zuciyar shi ke tariyo mishi barcin da ta yi masa ya san bai kyauta mata ba ta kwalla farai akan san su fitattun jiya shi da kansa ya yi mata alkawarin yau zai ɗauke ta a sabuwar motarsa su fita yawo cikin sanyin murya ya furta I'm sorry my Zinat da sauri ya nufi toilet don yin wanka Allah sarki wannan kenan the prisoners confused of the heart Sa Mubarak ne zaune cikin motar shi da suka yi parking ɗinta a harabar ajiye motoci na asibitin Obinna. Can kamemin asibiti ne ya haɗu tamkar ba a gurin jinyar marasa lafiya ba an zuba dukiya wurin gininsa suna da ƙwararrun ma'aikata na gida najeriya da na ƙasar waje su biyu ne a cikin motar shi yana a back seat na motar ya zauna a hakimce a yayin da direba operator da ke driving ɗinsa yana zaune saman driver seat kowannensu na sanye cikin kakinsa na sojoji sun yi shiru sanyin esin ɗin motar na ratsa fatar jikinsu ga dukkanin alamu wani muhimmin abu ne ya kawo su asibitin akwai wanda suke jira ya karaso tsawon mintuna biyar wani kyakkyawan matashin likita ya motar da saurinsa kamar zai yi tuntuɓe a gaban motarsa ya dakata da yin tafiyar ya kai hannu ya yi lokin glass ɗin motar turo kofar da aka yi ne ya sa shi yin saurin gyara nutsuwar shi sama hankalin shi ba a kwance ke ba tunda samu bara ya kira shi a waya ya sanar da shi game da zuwan shi asibitin gabaki ɗaya ya rasa nutsuwar shi saboda sanin matsayin shi a kasar Dr. Safwan shigo ciki mana muryar sa Mubarak ce ta fargar da shi ciki na rawa ya shigo motar ya zauna yana faman zazzare idanuwansa ya ce dadi ina wuni ya gida ya iyali sa Mubarak ya ce lafiya lau Fawan ya aiki ya fama da marasa lafiya tun da ya fara magana bai dago ya daura idanuwansa akan fuskar Fawan ba hankalinsa na akan wayar hannunsa da yake daddannawa still muryarsa na rawa ya furta lafiya lau dadi sai ga kiranka na ɗan yi mamaki sai da ya ambaci hakan sa mubarak ya dago da ido ya kalli fuskar fawan duk da sanyin AC na duk da sanyin AC na motar abin mamaki zufa ce ke tsatsafo masa kallon tuhuma sa mubarak yake jefa masa saboda zufar da ya gani a saman goshinsa ya aka yi naga kana zufa da gumi ko baka da lafiya ne nyawo fawan ya haɗe tare da cewa babu komai lafiya ta kalau taɓe baki sa mubarak yayi oke ina so ka kai ni gidan kajin da kuke kiwo kai da jazi da alamun rudo akan fuskar dr fawan ya gidan kaji ta ban fahimci abin da kake nufi ba waye ya bude gidan kaji yanayin yadda ya furta maganar babu alamar ya san da zancen fuskar sa mubarak a daure tamau ya ce you know who i am i don't need I don't need to explaining this to you. Don haka, kada ka ɓoye min gaskiya. Wani gidan kaji ne kuka buɗe kai da jazz. Da kansa ya faɗa mini cewa kun zuba jari don ku yi kiwon kaji. Kusan kullum ne sai na kama sai na yin waya akan gidan kiwon kajin ku. Hankalin Dr. Fawan ba karamin tashi yayi ba fa. Muryarsa na rawa ya furta. Wallahi su matallahi da ban san da zancen gidan kaji ba. Sai dai kokwarya Dr. Jazi yayi maka. Kaji na rantse maka da Allah. lamarin ya daure wa samu kai sojan da ke zaune a driver seat ya nutse yana sauraron su ta cikin miran motar yake kallon su fawan ka faɗa man gaskiya ni na san jazz ba zai taɓa yi mini karya ba na lura ga baki ɗaya baka a cikin nutsuwarka idan ma saboda ni ne to ka kwantar da hankalinka babu abin da zan yi maka ni dai burina shine ka kai ni gidan kajinku ina so in gan su. na yi maka alkawarin idan ka raka ni na gansu zan kara muku jari cikin rudu dr fawan ya girgiza kai yana faɗin ba zan yi maka karya ba dadi ina ganin ka tamkar uba a gare ni saboda kaunar da kake saboda kaunar da ke a tsakani na da jazz wallahi ni dadi ni ba mu taɓa yin maganar buɗe gidan kaji da dr jazz ba daga kausar murya sojan da ke a gaban motar ya ce sa this boy is not tell you the truth wannan yaron ba zai faɗa maka gaskiya ba kawai mu ɗauke shi a tafi headquarter da shi yalla bai yaron nan ba zai faɗa maka gaskiya ba me zai hana mu shiga da shi headquarter watakil idan muka je can ya faɗa mana gaskiya zaro ido waje dr fawan yayi jin an ce za a je da shi headquarter Samu mubarak ya ce kada ka damu ai ba sai mun je headquarter ba akwai bindiga a kogona yayi maganar tare da sanya hannu ya zaro bindigar ya daura ta a saman lips dinsa tsabar tashin hankali ne tsantsa akan fuskar fawan Sa Mubarak ya ce, idan na kashe ka na kashe banza, sai dai idan mun je lahira a yi mana hisabi. Don haka ka faɗa min gaskiya. Idan ba haka ba, zan tarwatsa kanka da bindigar hannuna. Bawan Allah Dr. Fawan duk sun tsoratar da shi da barazanarsu. ‘Yan hanjin cikinsa sun kaɗa, hawaye tuni sun soma wanke fuskar shi. Cikin sanyin murya ya ce, Ko da za ka kashe ni dadi, ba zan fasa faɗa maka gaskiyata ba. Wallahi rantsuwar ɗan musulmi ba ni da masaniya akan maganar gidan kaji. Tadi ban yi niyyar faɗa maka ba, amma dan in kare kaina zan sanar da kai wani abu da baka sani ba. Hankalinsu baki ɗaya yana akan fuskar shi. Numfasawa yayi kafin ya ɗaura da cewa, Dadi, Jas baya zuwa aiki, yau kusan wata ɗaya da sati. Ban sani ba ko kun san da hakan, ni kaina na damu da canzawarsa. Zuciyarsa Mubarak a ne ya furta idan kuwa haraka ne, Safuwan, baka kyauta mini ba. Me yasa tuntuni baka kira waya ka sanar da ni cewa baya zuwa aiki ba kusan kullum sai na gan shi ya shirya zai je asibiti hakan na nufin ba aiki yake zuwa ba wani wurin daban yake tafiya ya jefa masa tambayar yana mai jin daɗi a zuciyarsa ka yi hakuri dadi ba na son in shiga tsakaninka da shi sannan ni ban san ba ku da masaniya akan hakan ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un samu Baraka ne ya furta hakan zuciyarsa ta yi matukar karaya da jin cewa jaz baya zuwa aiki ya fara zargin shi akan karairayin da yake yi mishi bai taɓa tunanin Jas zai yi masa haka ba duk da irin ƙaunar da yake nuna mishi idanuwan shi tuni sun kaɗa jawar zuciyarsa ta soma motsi ba na son Jas ya san cewa na zo asibitin nan ko na yi magana da kai ka ja baki ka yi shiru Dr. Fawan ya amsa masa da to dadi insha Allahu ba zan faɗa mishi ba ka share hawayenka da sauri Dr. Fawan ya zaro hanki ya soma goge fuskar shi Dr. Fawan na yarda da Jazz sai dai a yanzu na fara zargin shi. Wallahi idan har na fahimci yana aikata wani abu ba daidai ba sai ya ɗanɗani koɗar shi. Rai a ɓace ya furta maganar ya ƙarasa da cewa Dr. Fawan na gode da bayanan da ka bani za ka iya komawa bakin aikinka. Jiki na rawa Dr. Fawan ya fito daga cikin motar bayan ya yi musu sallama ya nufi cikin asibitin yana faman sauki ajiyar zuciya. Shiru suka yi babu wanda ya ƙara magana a cikin motar. lamarin ya daure wa samu Barak kai mamakin shi karyar da jazz ya yi masa na cewa sun buɗe gidan kaji da kuma zuwa aikin da yake yi ashe duk karya ne direba operator ya fahimci halin da samu barak ya shiga na damuwa cikin kwantar da murya ya ce sa please kada hakan ya dame ka na san babu daɗi mutumin da ka yarda da shi ya saba ka sai dai ba har yanzu ba mu da tabbacin abin da Dr. Jazz yake yi mu kyautata masa zato sannan shawarar da nake so in baka yin labai me zai hana mu fidda rana ɗaya mu bi bayansa ba tare da sanin shi ba a lokacin da ya shirya zai tafi aiki ta cikin miro ɗin motar yake duban sa mubarak nan nauyar ajiyar zuciya ya sauke tare da kallon direban ya ce ka kawo shawara mai kyau tabbas ina son sanin me jas yake aikatawa na gode da shawararka za mu iya tafiya cikin girmamawa ya amsa masa da to sannan ya tada motar ya fito da ita daga cikin harabar ajiye motoci a tsanake yake yin driving har suka haura saman titi sa mubarak bai dai bai daina cizon yatsarsa ba saboda ya damu da jazz kaunar da yake ima mahaifiyar shi ce ta shafe shi ko 'ya'yan shi da ya haifa bai jinsu kamar yadda yake jin jazz hankalin shi ba zai taɓa kwanciya ba idan har bai gano abin da yake aikatawa ba ya jima yana danne zuciyarsa akan kin amincewa da zargin yaron da take yi abin da ya jawo shi ga binciken shi a yanzu ya fahimci a duk lokacin da yake ma jazz yanayin idan duk lokacin da ya kama jazz yana yin waya da zarar ya gansa yake rasa nutsuwarsa jikinsa ya hau kirma shi yasa ya fara suspecting ɗinsa Allah sarki wannan kenan a can ko bangaren ɓangaren Anila tun kafin ta sallami sallar azahar wayarta da ke ajiye saman wayarta da ke aje saman durowa ta shiga ringin da zarar kiran ya katse wani ke shigowa sai da ta kammala sallar ta daga hannu ta yi addu'a ta shafa a fuska kafin ta miƙe da sauri ta nufi ta nufi durowa ta ɗauki wayar murmushi ta sake ganin sunan surukar arziki ya bayyana akan screen ɗin wayar a ranta ta ayyana halan baby Junaid ne ya matsa a kira ne a waya bayan ta daga kiran ta manna wayar a kunnenta kafin ta da sallama muryar Junaid ta katse mata hanzarinta mommy baby Junaid ne ni ne na kira ki a wayar grand. har sai da ta ji gabanta ya dan faɗi ta mamaki ta ce junet da gaske kai ka kira ni ina mami adama ko da ita ce ta baka wayar dan ka yi mini magana murmushin shagwaba ya ce mami ai bata nan suna falo ni kaɗai ne a ɗakin kan ya ƙarasa maganar ta ce junet ba na hana ka ɗaukar wa mutane waya ba faɗa min ya aka yi ka iya buɗe mata waya mami wasa nake miki ita ne ta bani wayar ta fita falo ni kadai ne a ɗakin a faɗace ta ce karya kake yi mini junaid ba ita ba ce ta baka wayar kai ne ka ɗauka ka kira ni maza je ka aje mata wayar ta tunkan na ɓata maka rai ta yi maganar tamkaranta a ɓace sai dai a zahiri ta yarda ba shi wayar aka yi kawai tana son ta haya ta haya kashi ne sautin kukan shi ne ya cika mata kunnuwanta momi baki misin ɗina ba shi yasa kike yi mini faɗa kin bani ni kaɗai a gidansu ni wallahi gida zan dawo ko dai ki zo ki ɗauke ni ko kuma in gudu in fice kamar angel maganarsa ta yi matukar ɓata dariya cikin sigar lallashi ta ce i'm so sorry my baby boy wallahi na yi kewarka kamar zan zauce yanzu dai ka hakuri ka daina kuka mumin ka bata son zubar hawayenka cikin shekar kuka ya ce ni dai ki zo ki ɗauke ni momi ko in gudu hankalinta ya ɗan tashi zuciya da sake-sake sai ta rinka tunanin ko dai wani abu aka yi mishi ne wanda ya bata masa rai har yake neman dawowa gida Junaid faɗa min me ya faru ba sa baka abinci ne ko ba a yi maka wanka ne ko wani ya buge ka ne a jere ta furta hakan ni ba su yi min komai ba ina cin abinci kuma mummy Adama tana min wanka har sau biyu safe da dare ni kawai ke nake so ki zo ki ɗauke ni ko in gudu ajiyar zuciya ta sauke hankalinta har ya ɗan kwanta my baby boy ka kwantar da hankalinka za su dawo min da kai nan ba da jimawa ba rigima ya sanya mata Allah in baki zo ba sai na gudu dariya ce ta kubce mata jin sautin dariyar ta ba karamin bata mishi rai yayi ba Mami, dariya kike mini ko shikenan zan kashe wayar da sauri ta ce sorry na daina please kada ka kashe min waya ina jin daɗin yin magana da kai yanzu faɗa min a kwance kake ko a tsaye saman gado ya bata amsa a takaice har ta buɗe baki za ta yi magana ya katse ta da cewa momi na tuna sunan mutumin nan da ya kira ni a waya ran nan amma ba zan faɗa miki ba in kina son je ki zo nan I'm sorry my baby boy ya kamata ka fahimce ni babu yadda za a yi in zo za su yi tsammanin ban yarda da su ba ne. shi yasa na biyo ka don Allah ka faɗa min sunan shi ka ji yaron kirki cikin kagara da san ta ji cikin kagara da san ji ta yi masa magana to momi zan faɗa miki amma ba na so kowa ya ji har Zara muryarsa da shakuba yake maganar Junaid ni kadai ce a ɗakin Zara ba ta nan ta je wurin aiki Mahbub ma baya a cikin gida Abi da uncle ba su dawo gida ba mami da ummi ne kuma ba su a ɗakin suna a can falo suna fira to zan faɗa miki amma kada ki faɗa ma Zara da Mahbub ta rasa ya za ta yi da shi ya ki faɗa mata sai jin maganar yake kamar baya son faɗi kukan karya ta soma yi masa tana faɗin dan Allah bai biji na ɗina ka faɗa min zuciyata za ta iya bugawa idan ban ji ba tun tsirewa yayi da dariya yana faɗin mommy wasa kike ba wani kuka ai na gano ki gajiya ta yi da tsayuwar ta koma gefen gado ta zauna tamkar tana a gaban shi ta mararece masa fuska tana faɗin please my baby boy ka faɗa min ko me kake so zan yi maka zubban angel da kika ce zaki siya mini in bata tunda na maida ma mahabub nashi kada ka damu kafin ka dawo gida zan siya maka zobban na yi maka alkawari yanzu faɗa min to sai da ya mula ya sha iska tukunna ya furta wai ma dadin unaisa haka ya ce min fa shiru ta yi jim tana tunanin sunan da ya furta mata dadin unaisa wane ne dadin unaisa ita kanta unaisan wace ce ita sunan ya shige mata jinta yi shiru ya sa bibi junit ambatan sunanta mummy kin yi shiru baki ce komai ba Junaid na rude ne na kasa gane wane ne dadin Unaisa amma shi mutumin ya abin da ya faɗa maka kenan eh bai fada min komai ba Mumi ki kira shi ki jito wane ne shi ko dadin Angel dina ne lokaci ɗaya ta ji gabanta ya faɗi cin ya ambaci kila dadin Angel ne nan take kwakwalwarta ta tunano mata sunan wace ce Unaisa o o o karancin lokaci duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na arba'in domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da tara yaran sun fi bukatar kulawar mace wadda ta san ciwon haihuwa ba wai karuwa ba wanda ta saba kwacewa matan aure mazajensu tana fasakanci da su ya kamata ku yi tunani akan hakan ni zan ma komanda ɗin nasu magana akan su canza musu wanda za ta raine su yara fa har goma sha ɗaya za a danƙa makaruwa gaskiya ba su yi tunani mai kyau ba za ta iya ɓata su ranta a matukar ɓace take yin maganar cikin kwantar da murya dr mark ya ce ina baki shawara dr